jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kamar yadda nake jin wasu mutane suna cewa wai an dakatar da ni daga masana'antar fim to gaskiya ba haka bane babu wanda ya dakatar da ni daga masana'antar fim kuma ina daɗa gaya mutane sun ce wai an dakatar da fim ɗin a duniya wai ba za a ci gaba ba a duniya nan da sati ɗaya mai zuwa insha Allah zai dawo muku za ku ci gaba da kallonsa kamar inda kuka saba ganin shi akan tashar mu ta YouTube mai suna Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube insha Allah ka danna kararrawa ka yi subscribe babu wanda ya dakatar da fim ɗin a duniya a duniya yana nan zuwa gare ku nan da sati ɗaya mai zuwa ku kasance da mu akan tashar mu ta zinariya hausa tv da ke kan youtube na ji mutane suna ta cewa wai an kore daga ta fim ƙarya ne ina nan